A yayin ziyarar da ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke gudanarwa yanzu haka a karkarar magarya da ke yankin zandar tawagar da ta hada da shugaban kungiyar kasa da kasa ta MSF SIS reshen Nijar aka gano cewa bayanan da Madam An Pite ta bayar a makon jiya wanne ke cewa yaro goma ne ke hallaka a kowace rana a wannan yanki sakamakon tsanantar masasar cizon sauro da cutar tamowa babu kamshin gaskiya a tare da shi. kun ga inda mun ka buɗe rijistar rijistar wanda ake gwada mutuwar yara cikin ma wata wanda ya shuɗe september biyu zuwa talatin gare su goma mun ka iske waɗanda sun kamu da cikin wannan wata in an ka ɗoka bisa faɗin duka jihar magarya ko departament ta magarya abinda an ka samu adadin waɗanda sun kamu sassarar cizon sabro dubu saba'in da biyar su san cikin cikinsu an samu mutum ɗari da ishirin da uku da sun karasa rayuwarsu kuma bisa tsawon wata tara kenan zance don su wancan zancen karya ne na cewa kamar mutum goma duk ini Ƙungiyar Medecins Sans Frontier wace ke ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke yi wa gwamnatin Nijar rakiya a fannin kiwon lafiya ta nisantar da kanta da abin da wannan jami'ar kiwon lafiya ta faɗa a wata bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta a makon jiya. Saboda haka gwamnatin Nijar ta buƙace ta ta gaggauta ficewa daga kasar cikin awoyi 48 bisa dalilan da minista Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana wa manema labarai. Da mun ka tambaye ta me yasa ta wannan abun da kwarin ta ce a ita an ce ta yi da baya ta kasa faɗin wanda ya ce ta yi wannan abun. shi shugaban kungiyar wanda ake ce mara representant peyi na msf ya ce wannan ta yi shi ne da sunanta kenan tunda ta yi da sunanta kenan wa ya kamata a yi ma hukunci ita ya kamata a yi ma hukunci don haka an kai mata wannan hukumcin da kunka gani sai dai masu kare hakkin dan adam irin su salisu amadu na kadar da concertation et d'action na ganin rashin dacewar wannan mataki yana mai cewa ba a yi wa wannan jami'ar sa kai adalci ba to mine nata dan ta zo ta ce gashi abubuwan da ta gani a bisa to ko da ya zama to kukun aika wani wanda yake ba da rahoton bamban nata sai a zo a gama rahoton guda biyu a ga mi za a tace mi za a amfani da wannan kutukan bangaren guda biyu masasar cizon sauro na daga cikin cututtukan da masana suka saka a sahun gaban waɗanda suka fi hallaka yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa musamman dai a nafiyar afirka haka kuma jamhuriyar nijar ma bata tsira ba daga wannan matsala sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.